Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin ciwon mace a makon jiya, mun kwana akan bayanan hajiya Amina Ahmad mai aikin sasanta tsakanin al'umma kuma 'yar kungiyar fida reshen jihar Filato inda take cewa ko da yake a duniya baki daya ba wai a yankin afirka ko kuma a najeriya ba ne kadai akwai kalubale wajen kwato hakkin mata saboda from a team orientation da sauransu a wani lokaci fassara ne bisa ga yadda mutum ya fahimci addini domin addinonin nan guda biyu da suka fuffuce a duniya baki daya kamar addinin islama da christianity ya zo mana da maganganu da yawa akan mata a wanda wani lokaci ya danganta da yayin da ka fahimci abin amma bisa ga fahimtar da ya zama shine kamar general narrative da yake da aka fahimta shine cewa namiji shine yana kan mace namiji shine gaba namiji shine shugaba namiji ne kamata ya mulki to saboda irin wancan tunanin da kuma fahimtar mu ga addini saboda wayannan dalilai sai ana ganin cewa dukkan abin da namiji yayi daidai ne ko wajen shawara ne ko kuma a aikace wajen aiki To daga nan za mu tashi a yau akan bayanan nata inda take ci gaba da bayani a game da irin ƙalubalen da mata suke fuskanta. to wajen biyayya ga maza shi yake kawo a ci zarafin mata kuma idan aka ci zarafin mata idan aka zo kwato musu haikin su mazajen sukan tace, tsaye su tsayin daka su ga cewa ba kwato mata haikin su ba domin suna gani kwato mata haikin su yana tauye su ne wajen aikata abin da suke so game da mata domin wani lokacin mazaje da yawa suna cutar da mata wajen abubuwan da suke aikata wani lokaci game da yanayin zamantakewa zamantakewa ko kuma wajen aiki akwai ƙasashe da yawa akwai ma'aikatu da yawa akwai al'ummai da yawa wanda ko da wani gurbi ne na ci gaba sai ba namiji maimakon a ba mace ba a la'akari da a'a namijin ne zai iya ko kuma mace ne za ta iya dukka ba a la'akari da wannan to wannan yakan kawo na ƙasu wajen ci gaban mata da yawa to hajjiya rikiya idan muka yi la'akari da irin manyan mukamai da mata a sassan duniya suke rike da su wani irin sauyi ake fata fatar gani na irin gudunmawar da mata za su bayar. A duba ayyukan da wayannan matan wannan makaman da aka ba su suna rike da shi da kyau suna aikin da aka saka su tunda suka karbi wannan makami wani ci gaba aka samu ta wani fanni suna ba da gudunmawa yadda ya kamata wannan shine zai ba da ansa da cewa eh mata suna aiki ko ba su aiki shine abin da ya kamata a fara duba na biyu kuma in aka duba irin rawar da suke takawa ya kamata a ce an kara ba ma wasu matan ma dama a ba su wani makami dai yadda za za su nuna bajintar su Su nuna gudunmawar da za su iya ba ma fannin tattalin arziki ko kuma fannin abin da ya shafi mata ko kuma siyasa ma da kansa a ba ma mata dama su ma su zo a dama da su a ga wani gudunmawa za su bada ba wai kawai su shigo kawai su zauna ba da gudunmawa daga baya in ga dama amfani da shi ko kwar amfani da shi ba a'a a ba su makamin da za su fito su faɗa a ce eh gashi nan wace kaza ita ce take rike da makami kaza kuma ga nauyin da aka ɗora mata kuma eh gashi nan tana yi ta sauke ko ba ta sauke ba Hajji amina To me zaki dora akan bayanan Hajiya Rakiya? Shugabanci da mata suka samu recently misali kamar Kamala Harris, shugaban kasar Tanzania, su Amina El Zubair, su Ngozi Ikonje Iweala abu ne na ci gaban mata. Ni abin da zan ce a nan shine mata sai mun haɗa kawunan mu waje ɗaya, mun haɗa ƙarfin mu da tunanin da basirar mu waje ɗaya wajen ganin cewa mun tafi da sauran 'yan uwanmu mata. Na ji daɗin abin da ita shugaban kasar tanzania ta daidai da bodyguards ɗinta mata ne a bodyguard ɗinta to kin ga wannan abu wani abu ne da zai ƙara ƙarfafa zukatan mata maganan shine mata su goya ma junansu baya wajen ci gaban kansu kamar yadda namiji idan wani abun ci gaba ya same shi zaka ga ya ɗebi sauran 'yan uwan shi maza because yana da ƙarfin gwiwan cewa za su iya yi to mata ma mu sami irin wannan ƙarfin gwiwan su sannan mu canja tunanin mu wajen ganin cewa mace akwai wa'insu abubuwa da ba za ta iya yi ba mu canja tunanin mu mu san cewa duk abin da aka dora mutum a kai ko mace ko namiji idan an koyar mishi da wannan abu to tabbas wannan mutum zai iya yin wannan ayyuka da aka bashi na dawo gare ki hajiya rikiya ana batun a baiwa mata damar dama kamar maza amma kuma akwai wancan batu na rauni da ake alakanta mata da shi ta yaya za su iya taka rawar gani kamar abokar tafiyar mu maza mata suna da rauni ko ba su da rauni duk in ba a ba da wannan daman ba ba za a taba sanin gudunmuwan da mata za su iya bada al'ummar mu ba so ya kamata in ana so a gan ci gaba a kara ma mata dama da za su fito a dama da su a ba su makamin da ya kamata su rike fannin security din nan uwa uwa ce a manta da cewa siyasa ce ba wacce za ta tana kallon ana kashe ɗanta ko ana kashe mijinta ko in ta fita ba ta da kwanci hankali in ta koma gida ki za ta je ta samu ko gaba ɗaya iyalin sun dawo gida da ko ba dawo ba wannan abin tashin hankali ne domin ita ta rike da ta san zafin haihuwa ta san son da ta bashi tarbiyya to kowace uwar da za bata wannan makamin tana da wannan kishin a zuciyarta na gani cewa an zo na lafiya domin kowa ya samu ya cima burinsa a rayuwa domin kowa ya samu sakewa amma ba za ta tsaya tana goyi bayan wasu da za su yi ta abin da bai kamata ba bayan ta san ita ma nata za su iya shiga hatsari mace ba ta da wannan sanka saboda ita ma ta san zafin nakuda ta san zafin aihuwa wata tara dai ta rike da a ciki ta san zafin rike da a ciki da. don haka ba za ta sake ta yi wani abin da zai bata kasanta ba don haka ina ganin za a samu ci gaba sosai idan aka kara ba ma mata kamar su Kamala Harris su Amina dama su ma su zo su taka su a ga me za su iya maza sun yi da dadewa lokaci yayi da ya kamata a ba ma mata ma wannan daman sai a ganya a kasashen da ma da mukamin masu muhimmanci zai kasance to Hajiya Amina al'amarin da kamar wuya duba ga yadda ake yawan cewa mata suna kishi ko kuma gasa a tsakaninsu ba tare da wani dalili ba. Ni ba na cikin wa'inda suka yarda da wancan harsashe domin a waje na dukkan abin da yake faruwa da na mace in terms of gasa maza ma suna yin gasa sai dai abin da na fahimta shine idan namiji zai yi gasa yakan yi shi da duk kan tunanin shi da zuciyar shi baki da ita kuma mace wajen yin gasa takan tuno abubuwa daban-daban idan na yi gasan nan yaya iyali na idan na yi gasan nan yaya mutunci na da wani irin ido mutane za su rika gani na wannan ma yakan kawo na ƙasa saboda irin yanayin orientation din mace da namiji ba ɗaya bane sannan kuma mace duk abin da za ta yi akwai wani irin zuciya mai sanyi zuciya mai taushi zuciya mai tausayi saboda saboda haka idan an zo wajen gasan nan wani abu ne da yake kamata na kasu wajen jajircewa don ganin cewa ta cimma burinta abin da take so saboda haka ina so in jawo hankalin mata dukkan abin da aka ce abu na gasa ne tsakanin mata da maza gurabe ne na al'umma baki ɗaya wanda wannan gurbi ya zama na kenan mace za ta iya hawa kan wannan gurbin namiji ma zai iya hawa kan wannan gurbin to macen ta tsaya ta yi tsayin daka ta su kuma al'umma al'umma baki ɗaya kira na gare su shine duk lokacin da aka samu gurbi domin ci gaban al'umma kada a rika kallon shi tsakanin mace da namiji wa zai iya a rika kallon shi wa yake da competency na iya ɗare wannan gurbin domin a samu ci gaba sannan kuma a samu a iya yin aikin da wancan gurbin yake bukata wajen ci gaban al'umma To hajiya ana cewa mata sun yunkuro amma ana kuma cewa ana danne su. Ta yaya hakan yake faruwa kuma ina mafita? in an zo an kawo maka magana addini da al'ada a ciki to nan sai a yi amfani da sha na kasa mutum domin kowace mace za ta gani tunda addini ya ce kaza ko al'ada ya ce kaza kuma ina da aure to ba zan yi kaza ba amma dai akwai daidaiku kuma da suke samun goyon bayan mijinsu wanda yake barin su su yi abin da ya kamata shi zai tashi ma ya jagorance su su je su samu abin da suke nema shi bai kiwon ma shi ya tsaya inda yake amma dai ita dai ta kai wani matsayin da za ta eh ga matan shi ta kai wuri kaza shi abin alfahari ne a wurin shi amma irin wayannan mazan ba su da yawa kwata kwata-kwata ba su da yawa a cikin zamanin da muke ciki yanzu shi yasa in ba haka ba idan aka duba lungu da sako za ga akwai mata wanda suke da basira suna da jajircewa suna da ilimi kuma suna da kwazon da za su tashi su rike wasu makamai na ci gaba a mu. amma dai mazan ba su so su bada dama kuma duka wannan rashin daman da ake bada ni a guri na duk a cikin cin zarafi ne ya kamata a cire son zuciya a daina fakewa da addini da al'ada ana cutan mata ana cin zarafin su. ko a gidan aure ma ya kamata a ba mata hakkinsu ya kamata mazaje su da cewa matan nan ma su ma jini ne a cikin su ba ba ruwa ba zuciyar nan kuma ba dutse ne a tsoka ne a ciki ya kamata a san da cewa eh an yarda suna da rauni amma su ma ya kamata a ba su damar su To mai sauraro, anan za mu yi sallama a cikin shirin a yau. Zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin na Hajiya Amina Ahmad da Hajiya Rakiya Usman sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya.